A jiya ne haɗaɗɗiyar ƙungiyar masu shirya fina-finai ta ƙasa reshen jihar Kano wato Mofan ta gudanar da ta Mun samu zantawa da sabon zababben jami'in hulɗa da jama'a na ƙungiyar Balaraba Murtala Baharu dangane da irin tsare-tsaren da za su shigo da a shekaru biyu da za su yi mulki. Na farko na yi farin ciki da cewar masu sana'ar fim sun fito sun zaɓe ni bisa cancantar cewar ya kamata rike wannan ofishi na jami'in hulɗa jama'a. Sannan na biyu ƙalubalen da ike gaban masana'antar musamman musamman ofishi na wato na jami'in hulɗa jama'a ba karami bane yana da faɗi saboda babban matsalar da take fuskantar masana'antar a yanzu shine rashin fahimtar sana'ar ga wasu daga cikin al'umma sannan irin durowar mikiyar ko kuma durowa ta bayan gida da wasu suke shigowa cikin sana'ar ba tare da sun tsaya sun bi ka'idar yadda ake bi wajen shiga sana'ar ba musamman mata za ga 'yan mata da yawa suna kwararwa ta taho sana'ar fim wasu da niyyar fim din suka zo akasarin su ba da niyyar fim din suka zo ba sukan zo ne su fake da wani abu don haka daga wannan lokacin wannan abun an kawo karshen sa domin za mu tabbatar da tsarin yadda za a shiga sana'ar fim kamar yadda shugabannin baya suka kokarin yi mu za mu kokari mu tabbatar ta nake kowace mace idan za ta shiga harkar fim akwai ka'idoji da za ta bi kafin kungiyar kanihu ta amince kenan kana nufin ka ce min kawai haka suke shigowa ka rabita babu kusan sama da shekaru hudu da suka wuce ko biyar aka fitar da tsarin cewar lalle ba ma mace ba hatta namiji dan zai shiga fim sai ya biyo ka'ida ta kungiya amma wannan bai hana wasu a tagari da suke da wani mummunan abu a cikin zuciyarsu su shigo harka fim din ta bayan gida ba kuma su samu wasu waɗanda suke din a tagari ne a cikin sana'ar waɗanda suke shigowa domin su yi wani abun ba domin su kyautata sana'ar ba. To idan sun shigo ta bayan gida ba kungiya? Da akwai kungiya. To me kungiyar take yi? Shine kokarin da muke kuma muna hukunta su lokacin da muka samu. ta yanzu cewa kai ku idan kuka shigo za ku magance waɗannan matsaloli. Kungiyar Mofan ta baya Shin idan an sami irin waɗannan da suke shigowa ta bayan fage ba a hukunta su? Akwai hukunci sai dai. Ba hukunta wasu daga ciki? Kwarai da gaske hukumar Hizba shaida ce akan irin waɗannan abubuwan hukumomin da suke kula da mu'amalar yau da gobe ta al'umma shaida ne akan wannan ƙungiyar fim tana iyaka ƙoƙarinta wajen kakkaɓe gurɓatattun da ke ciki da kuma waɗanda suke shigo a cikin amma duk da hakan bai hana an sami an sami waɗanda suke shigowa ta bayan gida ba har yau babu wata sana'a ko wani aiki da al'umma suke da kullum ba a samun gurɓatattun da suke shiga domin lalata wannan abin amma mu yanzu mun bude ido kuma mun baza mu mun kuma za haɗa kanmu kuma mun fito da tsarika da dama wanda in Allah ya yarda idan ba mu kawo gaba ɗaya ba sai an nemi ma yanda za a samu hanyar da za a shigo fim domin a lalata ta an rasa To Madalla Malam Baharu a fanninmu na tsegumi haɗaɗɗiyar ƙungiyar masu shirya fina-finai ta ƙasa reshen jihar Kano ta gudanar da zaben ta a jiya inda Kabiru Muhammad Mai Kaba ya zamo shugaban ƙungiyar Hafizu Bello mataimakin shugaba Salisu Muhammad sakatare talla sannan Balaraba Murtala Baharu jami'in hulɗa da jama'a. A jiya ne kuma mahaifiyar jarumin nan Sha'aibu Kumurci ta rasu. Haka zalika jarumi Mahamud Tantiri shi ma ya rasa mahaifiyarsa a jiya da fatan Allah ya musu rahama. Allah kuma ya ba su haƙurin juriya. Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.